Bakoncin wa shirin namu na kananan sana'o'i ya samu. Kun samu bakoncin Maryam Isra'ali. Malama Maryam, mm. sana'ar me kike yi? Ina sana'ar sai da huluna ne. Wani irin huluna? Irin hulunan nan da ake na yara da manya wanda ake yayi haka zaka ganshi da roba da tuta a gaban ko kuma haka zaka gani kamar butterfly haka kamar flower wani kuma ana jera sun ne. Ana da kiran da hulau ko wannan sunan wakan nan da aka yi kiranta da mansir. to wannan irin ɗaurin na aka yi kwaikwayo ake yin huluna da shi ke kike dinkawa ko kwa ke siyo su a dinke nake siyo shi ana bani ne shi ne akan sari sai ki sayar eh sai na sayar a ina kike sayarwa a wurin wata anti na ci take dinkawa mm. to tana kaiwa kasuwa to in ta yi sista ne ma ta bani akan sari na bawa mutanen unguwarmu kuma ba laifi ana sai saboda hulan na yayi ne ya aka kika fara sana'a bai fi wata biyu ba baya gaskiya saboda na gani ne akan bebinta ya min kyau sosai sai nake ce mata ina ta samu na ta ce ita take yi sai cana da Allah ina so sai ta min daya sai ta bani biyu ta ce na gwada an gani ko za a saya to friends ina da suka gani suka dinga cewa ya musu kyau to sai cana kin ga ba za ki dinga bani akan yadda kike bani ba akan da sai dai ni ma ki dinga bani ina daura wani abu to sai ta min rage akan yadda take siyarwa sai ni kuma nake daura nawa ga ki ɗaliba mm. kina karatu kina sana'a wallahi haka ake haɗawa saboda in ka gawo wani abin aka gan shi a wurin ka a haka ne ake sha'awa har a nuna sha'awan cewa ana so to daga haka friends ina haka yan na haka haka kowa dai nake bashi to um, shi eh, wannan kina ɗaliba kin fara neman kuɗi shin ba zai dan tauye miki karatun ki ba zai tauye ba saboda ai neman kuɗin wani abu ba komai iyaye ke iya yi musu ba suna iya kokarin su iyaye ba ba sa yi ba amma kai kanka zaka rage wurin siyan data wurin siyan kati ba da sai kana zuwa kana ci a baka kuɗin kati ba tarar ranka zai ɓaci shine amfanin yin sana'ar ribar ba ba kya sayan wani abu na da ya danganci harkar karatu eh hakan yana sawa ko wani sa'in transport ina ma zaka baka transport din bai kai ba amma wannan kana da canjin san ribar ka a ciki sai ka kara sai ka kara transport in kan sa'in handout ne zaka siya kai ka tawo ka karbi kuɗin ne akan 200 amma kana son kana sai a ci maka 300 to inda baka dan sana'an nan kana hahadawa da ba zai yiwu ba sai kana ta neman rance ku bashi kuma hakan bai kamata ba idan kika kammala karatu mm. za a ci gaba da sana'ar ko za ana yin ta ne don dai uh, rufe wani gurbi insha Allah zan ci gaba ina son ma niyyar da nake yanzu ya fa haka irin yadda in dinga ma inda hali in dinga aika su wasu garuruwan ana siya ka irin kamar wasu garin da suke outside kano haka da ina son hakan ya yi haka nake son burina in ma da abin da ya fi ma haka dana yayin hula kin san abin na yayi ne in haka dana zan yi kokarin in samu wani abin da ya fi shaka ko kuma shi in ake yayin shi in daura don ganin na samu kuɗin kashewa. To shawara zaki ba mata musamman matasa kan sana'a. ina son su dinga yin sana'a saboda dogaro da kai ya fi a baka saboda kullum kullum kana cewa a bakan nan ba daɗi kuma iyayen nan tun baka kai haka ba suke ɗawaina da kai ya ci a ce yanzu wani lokacin ka zo wani lokaci da zaka dinga taimaka musu kana dan ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma su ma suke taimaka maka akan karatun dama suna taimaka to amma kai hakan kamar ka dan rage musu wani abin ne baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya